ambaliyar ruwa na ci gaba da gallabar jihohin yankin Niger Delta musamman ma jihar Bayelsa inda bayanai suka nunar cewa hanyoyin shigar da abinci sun yanke sakamakon ambaliyar ruwa a jihar alhaji sha'ibu madawaki da ke da wani kamfanin manyan motoci wanda ke safarar kayan abinci daga arewaci zuwa kudancin najeriya ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin nana alhaji sha'ibu da madawakin tilan fulani yanzu ba sa ba ma hanyar shiga ma kwata-kwata farko an samu matsaloli na rashin hanya na biyu kuma gashi wannan ambaliyar ruwan ya zo ya sake tabar tabarbare abubuwa yanzu matsof da masu motoci asara suke daga mota ta fadi sai dai a ɗauko kayan a kibiya kuma saboda ba a kai akan lokaci ba kaya lalace kamar irin su albasa su tumatir ga sunan kayan masarufi dai alkaluma dai a yanzu na nuna cewar akalla mutane miliyan ɗaya ne suka rasa muhallansu a ƙananan hukumomi bakwai da ke jihar ta bayelsa gwamnatin jihar ta ce ambaliyar ta ruwa wani babban bala'i ne da ya afku a jihar ta bayelsa Honorable Ayuba Duba shine kwamishinan ma'aikatar watsa labarai ta jihar ta Bayelsa. Out of the eight local governments, I can tell you that seven are affected seriously. First of all, what government did even before the audit Yana cewa ne gaskiya abin da ya faru na bala'in ambaliyar ruwa wani tashin hankali ne gare mu a jihar ta Bayelsa kuma daga cikin ƙananan hukumomi takwas da muke da su a jihar Bayelsa ƙananan hukumomi bakwai suna cikin tashin hankali na ambaliyar ruwa kuma ya sa dole muka rufe makarantu da kuma ma'aikatan nan gwamnati domin dai ganin cewa bala'in ambaliyar ruwa ya ta'azzara kuma ya zarce wanda ya faru na shekara ta 2012. Hukumar Red Cross da ke aikin jinƙai a wasu garuruwan al'ummomi kusan talatin a shiyar karamar hukumar abuwa duwa da ke jihar Rivers. Jama'a na can makale a wurare daban-daban inda bala'in ambaliyar ruwa ya shafa. Musta Bari Bulu Apo wani ɗan jihar ne kuma ga abin da yake cewa. Yana cewa ne kuma mun ɗauki cewa gwamnatin tarayyar Najeriya za ta kawo muna ɗauki amma dai babban tashin hankalinmu shine yadda ake ci gaba da ruwa kamar da bakin kwarya a yankin na niger delta wannan bala'in na ambaliyar ruwa ya riga ya afku kuma hasashenmu shine gwamnatoci su kawo muna ɗauki kuma bayar da agajin gaggawa ta nema a shiyar yankin niger delta ta ce ambaliyar ruwa ta halaka mutane da dama kuma ta ce ta kawo ɗauki ga mutane sama da miliyan ɗaya Mr. Gudiyan shi ne shugaban hukumar a yankin Niger Delta. So these states have been predicted to suffer from this uh, uh, flooding. Yana cewa ne dama tun kamin yanzu mun gudanar da wasu taruka na masu ruwa da tsaki da kuma shugabannin al'umma da shugabannin kananan hukumomi kan cewar bayanan da muke samu za a samu mummunan ambaliyar ruwa saboda haka mun ba da agajin gaggawa a rukununi daban-daban na garuruwa a jihohin bayelsa da ribas sama da miliyan ɗaya kuma akwai buƙatar kayan abinci babu abinci a yanzu lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya